حوادث الدهر ونكباته أصابت أصابتهم كما أصابت غيرهم وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاهد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن فإنكاره فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأينا بالخلق الأول يقال لكل من عجز يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الأمر قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة ومنه قوله ولم يعي بخلقهن قال ابن عباس يريد أفعجزنا أفعجزنا وكذلك قال مقاتل قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أم من ذلك فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وأيت به إذا لم تهتد لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتد له ولم تقف عليه ولازم هذا المعنى العجز عنه والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى فإن الهمامة لم تعجز عن بيضتها ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة فهي تدور وتجول حتى ترمي بها فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودئها حتى لا تنال فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتهار أين تجعل مقرها فهو حال من عي بأمره فلم يدر من أين يقصد من أين يقصد له ومن أين يأتيه وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التأب كما كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب ثم أخبر سبحانه أنه في لبس من خلق جديد أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا ثم نبههم على ما, على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد, وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة على توحيد على التوحيد والمعاد وأي دليل أوضح من تركيب هذه السورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللهم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلام والعلوم والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة من نطفة ماء فهو أنصف العبد ربه فلو, فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بذكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي مثال البركة masallacin juma'a da ke nan cikin sabuwar biyu ke a nan cikin garin kano a wannan yammaci na talata na laraba yau biyu ga wata ne ɗaya biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da ashirin da bakwai ko da takwas ashirin da takwas ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafin mai suna alfawa'id واللفر الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس منا نترى أتكوانا للتافي عندما لقيت منا ورورا دشرفي أتكين سورة قاف كرقشن فدر الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كرقشن ونن آية yake halarto da sauran ayoyi da wannan sura ta kunsa tare da bayaninsu mala yake cewa man kara subhanahu ila taqririn nubuwati bi ahsani takririn wa awjaz lafzin wa ab'adihi an kulli shubhatin wa shak sannan Allah subhanahu wata'ala ya shiga bayanin wato annabta bi ahsani takririn bayani mafi kyau wa aujazi lafzin da lafazi wanda yake mafi gajarta wa abadihi an kulli shubhatin wa shakk lafazin da ya fi nesa daga dukkan wata shubha ko shakka wato ubangiji subhanahu wata'ala bayan tabbatar da uluhiyarsa da gaskiyar kadaitakarsa da bautarsa ubangiji subhanahu wata'ala sai dawo ya ci gaba da bayanin abin da yake tabbatar da gaskiyar annabawa hujjojin da suke tabbatar da cewa annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zuwa duniya annabawa ne na gaskiya kuma su manzannin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko su ce fa akhbara annahu arsala ila qaumi nuh wa 'ad wa thamud wa qaumi lut wa qaumi fir'aun rusulan fakazzabuhum Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa ya aika wa mutanen annabi Nuhu da annabi da annabi eh, da Adawa mutanen annabi Hud wa Samud da Samudawa mutanen annabi Salih wa qaumi Lut da mutanen annabi Lut wa qaumi Fir'auna da mutanen Fir'auna rusulan ya aika musu da manzanni fa kazzabuhum suka karyata su fa ahlakahum bi anwa'il halak Allah ya halakar da su da nau'uka daban-daban na halaka kazzabat qablahum qawm nuh wa ashabur rass wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabur rass wa ashabu wa ashabul aikati wa qawm tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id ubangiji subhanahu wata'ala ce kazzabat qablahum qawm nuh mutanen annabi nuhu sun karyata gabanin larabawa wa ashabun rassi da mutanen rijiyar rassu da Allah ya aika musu da manzansu su ma sun karyata manzansa wa ashabun rassi wa samud da mutanen annabi salih su ne samudawa wa ashabun rassi wa samud wa adin wa fir'aun wa ikhwani lut hakanan da adawa mutanen annabi hud da fir'auna da Allah subhanahu wa ta'ala iska masa annabi Musa da annabi Harun wa fir'aun wa ashabul aikati wa qaumu tubba da mutanen surkukiya su mutanen annabi shu'aib alaihi salam Allah ya aika musu shu'aib wa qaumu tubba da mutanen tubba'u sarkin yaman da Allah subhanahu shi ma ya aika musu da annabinsa kullun kazzaba ar-rusul dukkanin waɗannan sun ƙaryata manzanni don haka suka cancanci azabar Allah ubangiji ya halaka su da nau'uka daban-daban na azabarsa kowanne da irin nau'in da Allah ya halaka shi da da irin azabar da Allah subhanahu wata'ala ya halaka shi da ita fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah subhanahu wata'ala ce fa kullan akhadna bi dhanbihi kowannen su mun kama shi da laifinsa wato kowanne shi mun halaka shi saboda laifin da yayi na karyata annabawa annabin da Allah ya aika masa فمنهم من أرسلنا فمنهم من أرسلنا عليه akwai wanda muka saukar masa da duwar wasu kamar mutanen annabi lut da Allah subhanahu wata'ala ya halaka su ta hanyar jefe su da duwar wasu bayan an kifar da garinsu su wa minhum man akhadhathu daga cikinsu akwai wanda ƙara ko tsawa ce ta kama su kamar mutanen annabi shu'aib alaihi salam da Allah ya halaka su da tsawa mai tsanani wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su kuma akwai wanda muka kifar da ƙasa da shi kamar qarun da Allah subhanahu wataala ya kifar da ƙasa da shi da mutananta ma khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka kifar da ƙasa da shi da wato da gidansa muka sa ƙasa ta haɗe su wa minhum man aghraqna daga cikinsu a akwai muka nutsar da su a cikin ruwa kamar mutanen annabi nuh eh, annabi da fir'auna da jama'arsa dukan su Allah subhanahu wataala ya halakar da su ta hanyar nutsar da su cikin ruwa wani ake الله an fusa كانوا انفسهم يظلمون Allah ba zai zalunce su ba su ne dai suka zalunci kawunansu don haka aiko annabawa da gargadi ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya wa mutane ta hanyar annabawansa cewa in suka karyata annabawan nan akwai abin da zai biyo baya na azaba kuma haka ta faru bayan sun karyata annabawan nan Allah ya halakar da su wani alama ce wato shaida ce da take nuna tabbas waɗannan annabawa da gaske daga Allah suke domin abin da suka ba da labarin ya faru alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya yi na halaka magabtansu ya cika wannan shi yake nuna tabbacin gaskiyar abin da Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi domin ba zai yiwu ya kasance makaryata ba da za su zo su yi ta yi wa Allah ƙarya ba dare ba rana su ta sa mutane a yi ta rikima a kan abin da yake ƙarya ne sannan kuma Allah ya goyi bayan su ya ba su gagarumin nasara akan mutanensu wanda ya saba wa adalcin ubangiji subhanahu wataala don haka hallaka al'ummomi da ba wa annabawan Allah nasara alama ce da take nuna cewa waɗannan annabawan da gaske daga Allah suke kuma labarukan su labaruka ne da suka tabbata kowace al'umma tana samun wani bangare na labaran annabawan da suka gabata da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya hukuncin su tsakanin su da mutanen su to wannan labari da suke ji shi yake nuna cewa eh, akwai annabta lalle akwai annabta akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake zaba a cikin halittunsa ya ba su wannan matsayi na annabta kuma ya aiko su zuwa ga mutanensa dalili shine waɗannan da Allah ya zaba ya ba su goyon baya ya ba su nasara akan mutanensu akan mutanensu duk sanda aka samu irin wannan sukan samu nasara akan mutanensu to kaga wannan babbar shaida ce da suke tabbatar da gaskiyar abin da suka zo da shi haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin goyon bayan da Allah ya bashi ba za ta yi ba a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo da mutane da ƙarya ya zo da abin da yake ƙarya ne ya rika faɗa ba dare ba rana cewa Allah ne ya aiko shi kuma abin da yake faɗa umarnin Allah ne dokokin da yake bayarwa duk na Allah ne komai da yake kawowa ina cewa ga shi daga Allah ne ubangiji subhanahu wata'ala yana ji yana gani ya ƙare shi har ya yi ta bashi nasara ya ta bashi goyon baya har yanzu ya cinye ƙasarsa da yaƙi ya cinye sauran garuruwa makota da yaƙi kuma allah ci gaba da taimakawa waɗanda suka yi imani da shi bayansa su ci gaba da yaƙe-yaƙi kuma su ci gaba da samun nasara akan manya-manyan dauloli su kai su ƙasa a hakan kuma duka a ce makarici ne abinda yake faɗawa ake faɗa ba gaskiya ba ne allah baya yin haka duk wani makaryaci to baya zuwa ko ina idan mutum zai yi wa Allah ƙarya to ubangiji su wata ta'ala ko da ya bar shi na ɗan lokaci ne ƙarshen shi baya kyau amma a ce mutum yanzu yana danganta wa Allah maganganu ba dare ba rana kullum yana cewa Allah ya yi wahayi ya ce kaza ya ce kaza kuma Allah ya ta bashi nasara ya ta goyon bayan shi anan akwai dulmiyar da mutane Allah kuma ba zai yi haka ba ubangiji rahamarsa da rukuninsa ba zai yi abin da zai ci gaba da dalilin yadda mutane su rubatacce ba sai Allah ya bayyana musu batansa sai yasa duk wani wanda ya da'awar annabta a tsawon tarihi za ga cewa karshen sa ba kyau yake yi ba ko babu inda wannan da'awar tashi take zuwa da ya dauko ta ko da ya samu jama'a na wani lokaci kafin aje ko ina ubangiji zai sa a murkushe shi a yi nasara a kansa karshen sa ya lalace kuma kaga mutane da suka da imani da shi duk sun dawo bayan su ta yanki amma annabi sallallahu alaihi wasallam tun sanda da ya zo ya fara da'awarsa gaba da'awar take yi ba baya ake ci ba da'awar ƙara shiga take yi tana ƙara nutsawa cikin ƙasashen duniya kuma har yau da'awarsa ƙara gaba take yi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha walau mushrikun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko da manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqq da addini na gaskiya ya aiko shi da ilimi mai amfani ya aiko shi da aiki na kwarai li yuzhirahu ala din kullihi walau dan ya dora shi akan addinai gaba daya koda kafirai ba su yadda ba koda mushrikai ba su yadda ba to kaga wannan alkawari ne da ubangiji subhanahu wataala yayi ya dora wa kansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu mun daukar wa kanmu cewa za mu taimaka wa mu'mini to ubangiji ya taimaka wa mulmi kuma yana kan taimaka musu addininsa yana ta ci gaba yana ta shiga inda ba a zato wannan shi karan kansa alama ce da suke nuna gaskiyar annabcin annabawan Allah har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa abinda suka zo da shi da maganar da suke faɗa suna wa Allah gaskiya suke faɗa ba za ta yi suna yi wa Allah ƙarya irin wannan ƙarya da za ta sa a yi ta yaƙe-yaƙe a tsakanin al'ummu uba ya ɓata da ɗansa miji ya ɓata da matarsa makoci ya bata da makociyarsa dan kasa ya bata da dan kasarsa akan abin da yake ƙarya kuma Allah ya ci gaba da bashi nasara akan wannan ba zai yiwu ba nasarar da zaka samu alama ce take nuna gaskiyar annabcinsa to shine anan yake cewa wannan dalili ne kakkarfa da ubangiji yake bayarwa dalili na gani da ido wanda aka gani kuma aka ji labari labarin da bayar shakka a ciki babu shubha a ciki cewa Allah ya aiko annabawa tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam kuma duka waɗannan annabawa ya ba su annabci da suka gwabza da mutanensu Allah ya ba su nasara a kansu kuma Allah ya hallaka wato magabtansu ci wannan dalili ne da suke nuna yake nuna wato tabbatar da annabci wannan ɗaya daga cikin dalilai na tarihi kenan wanda masana suke amfani da shi don tabbatar da samuwar annabta a bayan ƙasa saboda waɗanda suke karyata Allah suke karyata manzannin Allah suna cewa babu wani annabi duk waɗanda suka zo suna da'awar cewa sun zo su kawo gyara to ba annabawan gaske ba ne ƙarya ce suke gaya wa mutane kawai dai suna samun nasara ne saboda abin da suke ɗauke da shi akwai abin da yake gyaran ne a cikinsa amma ba wai dan abin da suke jingina wa Allah gaskiya ba ne wannan ce da'awar falasifa wanda suke ganin duka annabawa sun zo ne kawai kamar sauran masu kawo gyara a cikin al'umma wanda zai tashi ya ga al'umma ta lalace kokarin kawo gyara a bangarori daban-daban na zamantakewar al'umma ce to haka su ma waɗanda ake cewa annabawa haka suke haka ka basu yarda da wani abu annabci ba ba su yarda da annabci ba sun ce duk maganganun da suke gaya wa mutane kawai alkhisabul jumhuri ne hmm. kawai kamar magana ce ta 'yan siyasa a gaya maka magana da kawai za a jawo hankalinka a ribace ka amma ba don gaskiya ake nufi da ita ba saboda suna gaya wa mutane cewa ku yi kaza za ku samu lada akwai bayan mutuwa akwai tashi akwai wani sakamako hisabi da za a wani sakamako mai kyau da mara kyau wanda ya mai kyau a nan ya samu kyakkyawan sakamako a can ko ya samu mummunan sakamako in ya muna da aikinsa kuma sakamako na har abada sifanta aljanna da irin abin da yake cikinta na na kayan daɗi kayan alatu kayan morewa rayuwa su sifanta wuta da irin abin da ta kunsa na azaba iri-iri da ababen ban tsoro ce duk waɗannan abubuwa ji su falasifa suke ce duk waɗannan abubuwa alal haƙiƙa babu su ba gaskiya ba ne kamar yadda kake zaunar da yaro ne kana masa tatsuniyar gizo da koki babu wani abu gizo babu wata wani abu koki mata da miji suna rayuwa kuma suna gamuwa da abubuwa daban-daban kana ba su labarin su don kawai ka koya wa yaro wani abu na tarbiyya amma ba don akwai wani gizo da matarsa koki ba sai ko kuma kana ba wa yaro labarin dodanni ba don akwai wani abu dodo ba saboda kawai ya ji tsoro in wani abu yake mara kyau ya daina shi to haka annabawa su ma suke waɗannan da aka cewa annabawa saboda suka karyata annabta da irin wannan ba su ci ta maganar annabta ba magana ce da take nuna gaskiyar lamari ba illa iyaka dai suna so su gyara mutanensu ne shi yasa suka kirkiro da wasu maganganu don su jawo hankalin mutane su zama na kirki amma ba wani abu ne da ke tabbaci tabbatacce ba to ne a nan ibn qayyim yake cewa tarihi ya nuna cewa akwai annabawa annabawan nan sun zo da labarurruka daga Allah subhanahu wata'ala sun zo da hukunce hukunce da dokoki sun yi wato karan batta sun yi artabu da mutanensu mutanensu sun karyata su kuma Allah ya halaka mutanen haka kuma duk sanda wani annabi ya bayyana ya yi da'awa aka karyata shi Allah yana halaka mutane wannan ke nuna cewa abinda suka zo da shi gaskiya ne don Allah ba zai ta goyon bayan azzalimi ba ya ta ba shi nasara ko yaushe aka shiga wani abu shi zai nasara shiga yaki shi zai nasara wannan ba sunnar Allah ba ce sunnar Allah ba ta gudana ba to shi ne anan ya kirawo abin cewa taqrirun nubuwa ne bi ahsani taqrir wa awjaz lafzin wa ab'adihi an kulli shubha a cikin takaitaccen lafazi da kadzabat qablahum qaum nuh tun daga nan har zuwa haqqa wa'id dan takaitaccen bayani Allah ya tabbatar da cewa annabci gaskiya ne don haka abinda su waɗanda suke yi na shakka game da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam su daina gabaninsa Allah ya aiko annabawa da yawa kuma gaskiyarsu ta bayyana don haka shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan annabawa da Allah ya aiko a baya kuma da sannu gaskiyarsu za su tabbata ne ce wa saddaka fihim wa'idahu a aw'adathum bihi rusuluhu illa yu'minu Allah ya gaskata narkonsa da yayi wa wato da manzanninsa suka yi alkawarin faruwarsa idan mutanensu su ba su imani ba Allah ya gaskata su sun gaya musu in ba su yi imani ba Allah subhanahu wata'ala zai halaka su kuma suka ƙi imani kuma Allah ah, ya halaka su yace wa hadha taqrirun li nubuwwatihim wa li nubuwwati man akhbara bi zalika anhum min ghairi an yata'allama zalika min mu'allimin wa la qara'ahu min kitab yace wannan yana tabbatar da annabcin wadancan annabawa kamar yadda yake tabbatar da annabcin wanda ya ba da wannan labarin game da su shine ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda shine ne ya zo wa da al'ummar ta labarin waɗancan annabawa mutanen annabi nuh adawa samudawa mutanen fir'auna da sauran al'ummu da suka gabace shi shi ya zo musu da labarinsu ba tare da wani ya koyar da shi ba ba tare da wani ya zaunar da shi ya koyar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ummiyi baya karatu baya rubutu baya karatu ba haka ba a taba ganin shi a gaban wani yana yana koya masa karatu ba ba a taba ganin shi dauke da wani littafi yana karantawa ba amma kuma gashi ya zo da wani bayani da ya shafi al'ummun da suka gabata wanda ahalin kitabi suna nan suna jin abin da yake karantawa ba su taɓa fitowa suka ta shi ba babu wani ahalin kitabi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake bada labarin sa na annabawan da suka gabata babu shi a lokacin kuma suna ta neman abin da za su sa wato za su ɓata shi a gurin al'umma suna neman wannan suna neman abin da za su nuna mutane cewa ba annabin Allah bane ƙarya yake yi to inda a ce abin da yake faɗa din nan bai faru ba kuma ko ba haka yake ba to da sun fito sun ƙaryata shi amma ba a taɓa jin wani daga cikin ulama ubani isra'il ya fito ya ce abin da annabi yake karantawa na kissar annabi musa annabi isa da sauran annabawa da suka gabace su cewa ƙarya yake faɗa ba wannan take nuna cewa ya eh, tabbas abin da yake faɗan haka yake ya faru ba tare da ya koyo shi daga gurin wani ba ba kuma tare da ya karanta shi a cikin wani littafi ba ubangiji ne saukar masa da wannan bayanin kuma yake karanta wa mutane Allah na cewa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin la takhutuhu bi yaminika idhan lattaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa bal wa kunta tatlu min qablihi min kitabin gabanin alkur'ani babu wani littafi da kake karantawa duk kuma mutanenka sun san haka ba su san kare wani littafi kana mai shi karatu ba wala ta kuɓɓuhu ya yaminika ba a ganka kana rubuta shi da hannunka ba idan da a ce haka ta faru an ganka kana yin karance karance kana rubuce rubuce idan lartabal mubtilun da makaryata sai su yi shakka cewa to wannan abin da kake faɗa ka shi kai kamar yadda ake samun yanzu wasu daga cikin manazarta cikin ahalin kitabi wadda suke tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa koyo waɗannan abubuwa ya daga cikin littafin ahalin kitabi wanda a tarihi ba su kawo wani abu da zai tabbatar da wannan ba sai da awa ta baka kaɗai. dan inda haka ne to da farkon waɗanda za su kalubalance shi su ne mushrikai na larabawa waɗanda kullum suke neman abin da za su karyata shi da shi amma annabi sallallahu alaihi ya fito yana karantar da su sun yi irin babacin su iri iri sun rasa abin da za su ci ƙarshe dai haka suka yi ta sallamawa suka yi ta yarda cewa eh lalle abin da annabi ya zo da shi daga Allah ne kuma shi annabin Allah ne to shi ne yake cewa waɗannan labarurruka da alkur'ani ya zo da suna annabawa suna tabbatar da cewa su waɗannan annabawan da aka ba da labari annabawan gaskiya ne sannan shi ma wanda ya ba da labarin shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba da labarin da ya yi kuma ya dace da abin da ya faru shi ma wannan hujja ce da take nuna shi ma annabin allah ne kuma annabin gaskiya ne ba tare da ya koyi wannan daga wani mai koyi masa ba ba tare da ya karanta shi a wani littafi ba bal akhbara bihi ikhbara mufassalan mutabiqan lima inda ahli kitabi ya ba da labarin daki daki daki kuma ya dace da abin da yake tare da malaman ahli kitabi ba a samu wani daga cikin ahli kitabi ya fito ya karyata shi ba sai ma samu aka yi cikin su wasu zo sun musulunta sai kuma addini sun masa hidima tun a lokacin yana dare har kuma bayan ya koma ga Allah subhanahu wata'ala aka samu waɗansu waɗanda suke ahalin kitabi ne masu karatu kuma suka suka yarda da abin abdullahi bin salam yana daga cikin waɗanda suka yi imani da shi kuma yana cikin manyan malaman abin nan banu isra'ila wato malaman ahalin kitabi yahudawa suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce abin da ya zo ya ci karo da abin da yake littafansu ba za su yarda ba haka nan bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam a lokacin tabi'ai aka samu irin su Ka'ab al-Ahbar irin su Wahab ibn Munabbih da dukkanin su manyan malamai ne cikin malaman ahlul kitabi sun yi karatu sun san abubuwan da wato da suka gabata na tarihin annabawa kuma suka zo sun yi ya zo da wannan abin kamar yadda yake cikin littafin su suka yadda wannan ta kanta gudar aya ce babban dalili ne da yake tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce wala yaridu ala hadha illa su'alul bahth wal mukabara babu wanda zai kawo wani itirazi anan ya kawo wani jayayya anan sai jayayyar wato mai neman kure mai neman ya kure kawai amma ba dan yana da hujja ba wal mukabara da girman kai mukabara shine ka san ga gaskiya nan ka take ta ɓaro-ɓaro ka iya gada su a matsayin gaskiya kuma kana sanar da cewa gaskiya ce mukama su'alul bah ka jayayya dan ka ƙure kawai ka ƙure amma ba wai dan kana son ka bayyana a gaskiya ta bayyana ba ƙoƙarin ka kawai a ce ka yi ƙure wanda kake ja da shi ka ƙure shi ya rasa abin da zai gaya maka wal mukabarati ala jahdi daruriyat da mukabara wato girman kai wajen musunta abubuwan da suke tabbatattu wanda babu sofanin shakka a cikinsu al-daruriyat su ne ulumun daruriyat al-ulumun daruriyat al-ilmun daruri shi ne ilimin da ba ya buƙatar sai kayi bincike don ka gano gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne baya buƙatar sai an tsayar maka da wata hujja don ka tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne bal tattaru ila tasdiqihi a matsayinka na mutum mai hankali da ka ji shi dole ka yarda haka yake baya bukatar ka cewa mai baka labarin ina hujjarka ko ku a ka ce masa sai na yi bincike sai na samo dalilai sannan in yarda su al'ulumu zaruriyat waɗannan jahadin ulumu zaruriyat shi ake kira sassata shi ake kira sassata tarihi a kirarta ga wasu fasfa'iyun waɗanda abin da yake ƙarara baya buƙatar a yi jayi a kansa za su rika jayi a kansa na sa shirka a kansa a ce yau ya zo ya gan mu a nan cikin masallaci a zazzauni muna karatu Ga shi ya gan mu ga mu a zaune gashi karatun ake yi amma sai ce sai an ba shi hujja da take nuna cewa a masallaci muke kuma karatu muke kaga wannan jahilin zaruri ne baya buƙatar sai na baka hujja cewa a masallaci nake a zaune kuma karatu nake ya ce a'a shi dai ya ga mutane ya ga guri amma bai tabbatar a zaune ake ba a zaune ake ba ake ba ake shi ba ya tabbatar yana buƙatar a tattauna a kawo hujjoji da za tabbatar da cewa eh mutanen da a zaune suke ba a tsaye suke ba ba a kwance suke ba kaga wannan jahilin zaruri mutumin duk da ya zo nan ba buƙatar sai mun ba shi dalili akan wannan mu ce saban mu duk fitilu ne ga sanan a kunne hmm. ya daga kai ya ce ka ina dalili a ba shi hujja da suke nuna akwai fitila a saman mu a kunne to duk wani ilimi da baya buƙatar sai an kawo maka hujja kafin ka yadda da shi shi ake kira al'ilmun daruri ma'ana ta tsarro ila tasdiqihi wa hadha al'ilmu daruri yashtariku fi jami'il uqala duk wani mai hankali yana tarayya da shi a cikinsa? duk wani mai hankali wannan ilimin yana tarayya a cikin babu wani wanda za a ce wannan ya san shi wannan bai san shi ba a ce an bambanta kanin jahili da mai ilimi a kansa, su a daruriyat kowane mai hankali yana tarayya a cikinsu. ka ce akwai sama akwai ƙasa muna da sama kuma a saman mu take muna da ƙasa a ƙasan mu take baya buƙatar sai mai ilimi da zai gane wannan ko kuma sai mutum ya yi bincike ya gano hujjoji sannan yadda cewa akwai sama a saman mu akwai ƙasa a ƙasan mu baya buƙatar wannan to shi da yake mai mukabara shi ne zai ji hada zaruriyar abinda suke tabbatattu za ka samu waɗanda suke bin hanyar murshe al-ilhad al-ilhad za ka ga daga cikin asasiyar ɗinsu shi ne da zaruriyar abinda yake baya buƙatar hujja sai surka sai surka jayayya kan abinda yake zaruri ne duk ɗan adam ya yi ishtiraki a kansu su ba su sallama su akwai wani abu zaruri ba akwai wasu al'ulumun zaruriya ba su sallama akan wannan ba suna ganin komai zai buƙaci a yi shakka a kansa kuma a yi bincike a kansa babu wani abu da za a ci kawai a sallama wanda wannan ya saba wa ɗabi'a ta ɗan adam ɗabi'a ta ɗan adam dole akwai wani abin da baya buƙatar bincike baya buƙatar abin nan sannan ya shiri ku sai jami'ul ukala duk wani mai hankali yana tare a cikin wannan to shi ne eh, ibn qayyim yake cewa wannan abu da yake tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne zaruri babu wanda zai jayayya da shi sai wanda yake jayayya da zaruri bi an lam yakun shay'un min zalika yace shi san ma ba a ba a yi wasu annabawa ba da suka yi wa mutanensu wa'azi suka yi musu gargadi kuma suka kare mutanensu suka kare ta su har Allah ya halaka su ya shi ba a yi wannan ba kaga wannan ya ji hadin daruri dan abu ne da tarihi ya riga tabbatar kuma waɗanda suka rayu a lokacin sun gaggani sannan waɗanda suka zo daga baya sun ga kufan waɗanda suka rayu a can shi ya zo ce a'a shi yanzu yana buƙatar maya bincike wai da gaske an yi annabi nuhu ko an yi annabi hudu ko an yi annabi salihu ko akwai fir'auna shi shi wannan har yanzu shi bai sallama ba yana buƙatar sai ya yi bincike ya kama hujjoji shi ne ciki wannan kawai su'alul bahri kawai ka kawo wani itirazi ne ba dan kuma kawai dan dan wato ka nuna kurewa dan ka kure abokin tattaunawarka Au أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابته كما أصابت غيره وكما يداوي شيء يهدى akwai wasu mutane da aka yi waɗanda daga baya suka aka halaka su amma wannan ba wai magana ce ta Allah ya halaka su kawai dai musiba ce da wasu bala'o'i suka same su musiba ce irin ta da gobe da ta kan auka kowa saboda mutane annabi nuh da aka turo wasu tsufana ya halaka su wannan musiba ce kawai ta same su ta yau da gobe amma ba wai magana ce ta dan sun karyata annabi nuhu ba shi bai da wannan ba da ba ɗaya ko ya ce ba yi ba ko ko eh ya iya yadda an yi amma ka a haɗa wannan da gaskiyar annabta kada kai mai ba da hujja ka ce saboda sun karyata annabin allah ne allah ya saukar musu wannan musibar ya yadda a musiba ta same su sun sun halaka amma shi bai yadda cewa saboda sun karyata annabi kawai abu ne da yake iya samun kowane mutum ana iya yin ambaliyar ruwa a kowace kasa ba don wani annabi ya zo karyata shi ba mutane su mutu ana iya samun hatsarra na gobara da mutane su mutu iska waye duk ana iya samun wannan ko wata annoba ta auka wa gari mutane su ta mutuwa ce kawai shi yana ganin irin wannan ce ta faru shi kenan aka yi amfani da damar aka ce saboda sun karyata annabawa amma kuma ya kasa wato bayanin ya aka yi kuma duk sanda hakan za ta faru sai bayan an gane ta wani annabi ai duk waɗannan da ake ba da labarin annabin Allah da ya bayyana ya yi wa'azi ya yayi gargadi yi alkawarin narko ga mutanensa don ba su yi imani ba suka ƙi imani kuma Allah ya halaka wani ma annabin ya bayyana shi ma yi wannan yi alkawarin narko suka ƙi imani ya aka yi abin ya yi ta faruwa a haka zai ce kawai ya faru da coincidence ittifaqan ne kawai abin ya faru amma to kaga wanda duk mukabara ce mukabara ce yau a ce ya faru a wani zamani amma a wasu zamanin duk ba haka ya faru ba sai ka ce eh watakila kwakwalwa za ta ɗauka amma kowane lokaci annabi ya zo ya yi gargaɗi su imani Allah ya halaka waɗannan annabi ya zo ya yi gargaɗi su imani Allah ya halaka su kuma duk ka ce wannan abin ko incident ne kaga akwai mukabara a ciki akwai jahdin daruriyat shine mala yace wa sahibu hadha su'al ya'lamu min nafsihi annahu bahithun mubahith yace me kawo wannan wato su'ali su'al anan yana nufin i'tiraf ba wai tambaya sai fahimta ba a'a yana nufin ya musanta abu tambaya ce sai ya musanta abu to wanda zai kawo wannan musu din shi kansa a karan kansa ya san kawai mai neman ƙure ne makaryaci ya san kawai shi mai neman ƙure ne yana so ya nuna ya ko kuma ƙarya yake ya sani jahidun lima shahida bihi al'ayan yana jayayyar da abin da aka gani da ido masu gani suka gani وتناقلته القرون قرنا بعد قرن الأم سكر أو كنا بار الأمة بايع الأمة ta al'ummar da ta zo bayan annabi nuhu suka ɗauko labarin hakanan waɗanda suka zo haka haka haka har al'amar ya zo gare mu to duk waɗannan al'ummu ka ƙaryata su ka ce duk labaran da suka bayan ƙarya suke kai yanzu sai ka ne mai gaskiya kaga wani alama ce ta cewa mutum shi a karan kansa ya san cewa ba gaskiya ya taka ba fa in karuhu mala ce musunsa da samuwar wannan al'amari bi manzilati inkari wujudil mashhurin min al-muluk wal ulama wal bilad al-na'ila daidai yake da wanda zai yi inkarin samuwar wasu mashahuran wato sarakuna da aka yi ko kuma wasu mashahuran malamai ko kuma wasu garuruwa da nisa mutum ya zo yana inkarin wannan kamar wani sarki da aka yi ya shahara a duniya an san shi duk duniya ta san da shi shi zo ce shi bai yadda ba zo ne zo ce shi anya akwai wata elizabeth shi fa bai yadda akwai wata elizabeth ba duk ƙarya yi <laughs> ce ana ta elizabeth ta mutu ta shekara ta sa'in da shi ne ce kai wannan fa ba ba wata elizabeth ba kaga kowa ya ji su wannan mahaukaci ne eh, duk duniya a haɗa an yadda har je an yi jana'izar ta kai kuma ka zo ka ce duk ba aita yi ta ba ko wani fitaccen malami wani zai shi san bai yarda ko wani ibn taymiya ba kawai mutane da suke ta faɗa su wai ibn taymiya ibn taymiya yaushe aka yi ibn taymiya ma ƙarya ne kawai an daɗe ana ta surutu ana ce mana ibn taymiya ibn taymiya kaga da mutum ya fara faɗa wannan to sai dai a yi da walau shi da walau ce kawai za ta gane da shi wani biladin na'i ko wasu garuruwa da nesa saboda bai taba zuwa ba sai ce babu a ce akwai kasar america akwai kasar brazil mu dauka ma brazil ba kwakiya ba america ingila ana yawan fadata ko a ce makka eh, to chana to chana amma dai misali a cikin musulmi ka ce makka eh, kaga ko ba kauye ya san akwai makka to kawai wani yazo ce shi bai ta akwai wani gari makka ba saboda shi bai je ba ya ce sai an kawo hujjoji karfafa da suke tabbatar da akwai gari makka eh kamar wata tsohuwa da aka ce ta shi ta bace da akwai wani abu miliyan ba ka ta ci wai miliyan miliyan ita ƙarya ne ba ba wani miliyan kaga duk mai hankali wanda ya san abin da shi ba zai wata ba kuma ka ce sai an kama kai shi so wanda zai inkarin samuwar annabawa akwai annabawan da Allah ya yi da kuma abin da ya faru bayan sun gama da'awa ba a yarda da su ba Allah ya halaka mutanen nan ya yi inkarin an yi wannan to kamar wanda zai inkarin samuwar wasu mashahuran sarakuna ne ko malamai ko kuma wasu garuruwa ba masu nisa ya ce bai yarda ba wanda duk inkarin zaruriya ne inkarin zaruri alama ce ta hauka in mutum yana da hankali ba ya yi da daruri rana ta fito tsaka mutum ya fito ce shi bai ganta ba shi ba rana ba ta fito ba ana talatainin dare to kaga wannan sai a ce to wannan ya tafi ba za a ɗauke shi mai hankali ba to wannan shi ne tabbatar da gaskiyar annabta sannan ma da ke sun ma'ada subhanahu ila taqririn ba'a sannan sai Allah ya dawo kuma ke tabbatar ya sake dawowa wajen tabbatar da cewa akwai tashi bayan mutuwa za a dawo da rayukan mutane a take dawo da su rayayyu don a yi musu hisabi bi kaulihi da faɗar Allah afa ayina bil khalqil awwal mun gaza ne a halittar farko to ya kafa hujja kan dawo da mutane da halittar su zai yi da farko wanda ya yi su da farko ku shakka zai iya sake maimaita halittar tun da bai kasa yin na farko wata ya zai kasa yin sake su in ya tashi sake su abu a farko shi yake wahala amma ba sake dawo da shi ba يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الأمر duk wanda ya kasa abu a larabci akan yi amfani da kalmar ayiya wato ya kasa ya kasa yin wani abu ko a ce ayyar fulani bi hadha al-amr to wani al'amari ya kasa gane kanka ce wani ya kasa gane kan al'amarin nan sai su ce ayya fulani bi hadha al'amr kamar yadda mawaki yake faɗa ubayr ibn al yake cewa ayyu bi amrihim kama ayyat bi baydatiha al-hamama sun kasa gane kan al'amarin kamar yadda tattabara ta kasa gane inda za ta kwanta wata take tattarar da ta kasa fahimtar ina ya kamata ta yi kwan nan za ta yi ko can za ta yi haka su masu ka kasa gane al'amuransu wa minhu qawluhu ta'ala wa lam ya'ya bi khalqihinna haka nan daga cikin wannan amfani da wannan kalmar inda Allah ya yake cewa wa lam ya'ya bi khalqihinna Allah bai gaza wajen halittar sammai da kasa ibn abbas ya yace yuridu afa ajazna wato wannan yana da alaƙa da ayar da ta gabata afa ayina ay afa ajazna shin mun gaza وكذلك قال مقاتل ابن سليمان هكا مقاتل ابن سليمان يفتح فيما تفسير انت يا فسر شوى منغزة من منغزة شيننا ابن القيم شوى هذا تفسير بلازم اللفظة وأنه تفسير الناس wanda aka rawaito daga abdullahi dan abbas da kuma muqatil ibn sulaiman yace wannan tafsiri ne da lazimin laban lafazin yana da faɗi yana da faɗi kamar yadda yake cewa haƙiƙatu ha wannan lafazin na ayiya haƙiƙaninsa a ammu min zalika ya wuce batun gazawa kaɗai gazawa shine kayi kayi ka kasa yi shine gazawa ce to kalmar ayya ma'anarta ta wuce haka ta fi haka faɗi na'am ta kunshi wannan an ce mutum ya kasa gane al'amari tolada nasa يا ya يا كاسا kafa gane al'amar shine ya gaza فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به لا ربا سكا شيء نا كاسا غاني كنا كاسا فهمت الأمر كذا كنا كاسا غاني شيء سكا يأف عندك المرعي إذا لم تهتني لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحسيني يعني سكا كاسا غاني kan abin mutum kasa gane kan abin sai ya yi amfani da wannan kalmar walam taqdir ala ma'rifati wa tahsil sun kasa gane sun kasa sani shi sun kasa samun ilimin sa to sai su yi amfani da kalmar al'ayyu ko al'ayyu da wa'uka to maganin ka ya wahalar da ni ko ya gaje da ni ma'ana na kasa gane kan maganin ka maganinka ne zan ba su ka samu sauraka إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه إ ذ ا سن بن كتاب الكتاب فصدانا ما قالوا بقى سن بدا ولا سن بدا ولا سن في أ ع ما قالوا كنا كاسا داني كانتا ما كاسا دانوش ولازم هذا المعنى العجز عنه لازم هو ان معنى شنو كذا ولا هو هكا ما تفسر افعينا بالخلق الأول cewa mun gaza ne a halitta farko sun yi amfani da lazimi wato ma'anar al'ayyo ne amma in ba haka ba ma'anar tana da faɗi tana nufin ka kasa gane kan abu ta ina za ka ɓullo mata to duk sanda ka kasa gane kan abu ta ina za ka ɓullo mata shi ka gaza an fahimta lazimin kasa gane kan abu shine gazawa والبيت الذي استشهدوا به استشهدوا به شاهد لهذا المعنى baitin da suke kawowa yana nuna wannan ma'anar mai faɗi shine wancan baiti na ubayd ibn al-abras ayyu bi amrihim kama ayyat bi baydatiha al-hamama yace yana nuna wannan ma'anar fa inna al-hamamata lam ta'jiz an baydatiha ita wannan tasbara ba ta kasa yin kwamban ba kan kwanta kasa ta kasa gane ina za ta saba ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيد أين ترمي بالبيضة tana so ta yi kwai amma ta rasa ina za su tsuguna ta yi kwan ko ina tana tsoron kada ta yi kwan nan wani ya zo ya fasa shi ko ya sace shi saura ta sai ta sauka nan ta tashi ta sauka nan ta tashi ta gaba kwan ta kasa yi ba amma kuma tun da ba ta yi shi ba a lokacin za a yi ta gaza fahiyar ta zuru wa ta zuru hatta ta ne za ta yi ta kai kawo tana kara kaina har ta jefar da shi a wani guri فإذا ضاغت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنام إن كما تيقظ سيكما تكاسا قال إنا لا تكيت أجقظ دن يسامت أروف كان وانا أبي يساميش لما قمت سيتي تترم أبي فهي تنقلها من مكان إلى مكان لو تقول لبنان تقوم عشان تلوكا تقوم عشان تنت تنسى الزبولي وتحار أين تجعل مقرها تعرف إنها تسامت إنها تسامت مقبول انت إنها تسامت محل انت tana ta kai kawo Ya ce kama huwa ahalu man ayya bi amrihi falam yadri min ayna yaqsidu lahu wa min aina ya ya'tihi kamar mutumin da ya kasa gane kan al'amarin sa ta ina zai nufe shi ta ina zai zo masa to sai a ce ayya an an ce ya kasa gane al'amarin nan wannan shine abinda shi ibn qayyim ke cewa lafazin yana da fa'i malamai suna fassara lafazin ne da lazimin sa lazimin lafazin وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من, لا من لم يعرف تفسير القرآن أما أنا ما قجيا تجسي بقى ita gajiya kayi abu amma kuma gajiya ta kan maka shi kuma nan ana nufin ka kasa sauraka ba wai afa a yi nan shin mun gaji ba gajiya na ake korewa ba ana kore kasa gane al'amarin kasa gane mun kasa gane yadda za mu yi halitta farko ne bari yanzu a ce mun kasa yin ta biyu to ita kuma gajiya abin kayi shi amma ka gaji ce to wanda ba su gane tafsir alquran ba suna fassara al'iyyo a nan da cewa gajiya ce wannan gajiya ita akwai inda Allah ya kore ta a cikin alqur'ani bal hadha al-ma'na huwa alladhi nafahu subhanahu an nafsihi fi akhir as-sura shine inda Allah ya ce wa ma massana min dhurur ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من أنني ألا يقولي وكنت فيها yake cewa hakika mun halitti sammai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu a kwanaki shida wa ma masana min da babu wata gajiya da ta sami mu to a nan ne aka kore gajiya amma can ba gajiya aka kasawa aka an fahimci bambancin yawwa ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد سنة الله سبحانه وتعالى يبال الأبار شوى سنة تكن وتوريك شوى بسيموى game da sabuwar halitta suna cikin shakka suna cikin shakka game da sake halitta shi da ai annahum tabasa alaihim i'adatu al-khalqi khalqan jadida shi za a sake wata sabuwar halitta wannan al'amari ya rikita su ثم سبحان الذين هكذا تفاربا ثم نبههم على ما هو من اعظم ايات قدرته وشواهد ربوبيته وادله المعهد سنع لا جاوها كنوس جاء بلديك ما في جرما ايوين التي تمت قدرتك بمن يمن يمن ما في جرما على ما هو التي تمت قدرتك وشواهد ربوبيته دليل التي تمت شي وبين جنيه wanda yake iya halitta kuma ya kula da halittar nan tashi kuma ya zuwa nan halittar tarbiya ya jawo hankalinsu a kan wannan wa'adin latin ma'ali da kuma kawo musu dalilai da suke tabbatar da cewa akwai tashi bayan mutuwa wa huwa khalqul insan shine halittar dan adam fa innahu min a'zam al-adillati ala at-tauhid wal ma'ad halittar dan adam yana daga cikin manyan dalilai masu tabbatar da cewa masu tabbatar da kaɗaitakar Allah da kuma dawowa bayan mutuwa halittar da Allah ya wa ɗan adam ita kaɗai ta isa ta tabbatarwa da mutum cewa Allah ɗin ne shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa sannan kuma Allah zai iya dawo da shi mai mutuwa wani kan halaknar insan wa na'lamu ma tuwassu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nan wani qad khalaqna al-insana wannan gudan dalili ne da yake nuna wahadaniyar ubangiji subhanahu wata'ala da kuma ikonsa akan dawo da mutum bayan mutuwarsa yace wa huwa khalqul insan fa innahu min a'zami al-adillati ala at-tauhid wal ma'an wa ayyu dalilin awdahu min tarkib hadhihi surati al-adamiyyah akwai wani dalilin da yake fitowa karara don ya tabbatar da Allah ɗaya ne ya tabbatar da gaskiyar annabta kamar hada wannan jiki na dan adam wannan sura ta jiki na dan adam da Allah ya hada ta bi a'dha'iha da ainihin gabobinta wa quwaha da karfin da karfin da Allah ya bawa kowace gaba wa sifatiha da sifata yau kowace gaba wa ma fiha min al-lahm da abin da yake tare da kowace gaba min al-lahm na nama wal azmi da kashi wal uruq da jijiyoyi waɗanda suke ɗauke da suke kai wato jini ko ina a cikin jiki su ne veins da suke tare da tare da cikin ɗan adam wal a'sa da jijiyoyi da suke kai sakonni su ne nan da suke tare da ɗan adam akwai jijiyoyin jini akwai jijiyoyin da suke kai sakonni a cikin ɗan adam to Allah ya yi ɗan adam da wannan warri ba da abin da yake ɗaure gaba da gaba abinda Allah subhanahu wata'ala yake hada gaba da gaba da shi na halittar dan adam wal manafi da kafofi da Allah ya yi wa dan adam kafa ta ji ta gani ta abin da shaka wato kofofin hanci kofofin kunne kofofin gudu sannan duburarsa mafitsararsa duk waɗannan manasif ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya dan adam wal alat da kuma na'urori da Allah subhanahu wata'ala ya samar wa dan adam waɗanda za su iya taimaka masa wajen rayuwa samun masa abubuwan da zai amfani da su tukunya ya yi tokali ya yi abin da murhu ya yi kaza ya kaza ya kaza duk wannan abubuwa ne da Allah ya hore wa dan adam ya sanar da shi wal irad wal ulum da ilimin mukan da Allah ya sanar da shi tun lokacin da Allah ya sanar da annabi adam ilimin kowane abu da dan adam zai bukata a rayuwarsa wa allama adam al asma kullaha sannan wal iradat da irada da Allah ya ba wa dan adam Allah ya ba wa dan adam wani na hamishi na irada in yan so ya zauna ya zauna in ya so ya tashi ya tashi in so ya tafi ya tafi duk abin da yake so ya iya so ya magana ya magana ya so ya shuru ya shuru Allah ya ba wa ɗan adam wannan bai yi shi kamar rediyo ba aka kunna shi tirarararar ba sai kashe shi kuma ya shuru sai san kuma kunna shi Allah ya yi shi in yana son ya yi magana ya yi magana in kuma ana son yana son ya yi shuru a dake shi a dake shi ki magana to duk wannan Allah ne ya raba ya ba wa ɗan adam wannan wasu sana'at da sana'o'i daban-daban da Allah ya ba wa ɗan adam da zai gudanar da rayuwarsu da su kullu zalika min nutfati ma duk wannan abubuwan ba sun faro ne daga dugon ruwan mani da haka ya fara har yanzu ya zama mai irin waɗannan abubuwa duka falau an safa al'abdu rabbahu da bawa yayi wa ubangijinsa adalci laktafa bi fikrihi fi nafsihi da kawai yayi tunani akan halittarsa ya ishe da ya yi wa ubangiji ta adalci واستدل بوجوده على ما alama جميع ما اخبرت به الرسل عن الله واسمائه وصفاته كما يكفى دليل ده ساموار akan dukkan abin da manzanni suka bada labari da shi suka bada labarin sa da suka danganci Allah da sunayensa da sihohinsa ba sai ya tafi ana ta jahiliya da ba ana ta kokarin tsakanin da kawai ya tsaya kamar yadda Allah ce wa fi ku a halittar kanku kadai akwai akwai aya a tusirun yanzu ba ku gani saboda kowanne dan adam ya duba halittar da Allah da yadda Allah ya gina shi da bukatun da ubangiji subhanahu wataala ya hore masa na rayuwa su kadai sun isa tabbatar da samuwarsa sannan malam zai ci gaba da bayanin ثورة يتولى الآية ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن شاء الله كراتم لقبا لا حسن وأنا أبينا مكفى لا نجد إلا ما نادى لا كسكري ألا يدي منه صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته